Jama'a assalamu alaikum barkamu da yau kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata mun samu tattaunawa da wasu jarumai ciki kuwa har da dattijan jarumin nan Isa bellaja wanda ya bayyana yadda ya fara wannan sana'a ta wasan kwaikwayo da wasan da ya fara da shi har ma da abin da ake nufi da wasan kwaikwayo. Kuma a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. game da kalubalen da ya fuskanta a cikin wannan sana'a ta wasan kwaikwayo kuma tare da shi akwai umar yahaya malumfashi haka kuma mun leƙa masana'antar fim ta kudancin najeriya wato nollywood inda wasu manyan mawaka mata da ke tashe yanzu haka suka yi sa'in sa'a tsakanin su abinda ya karaɗe yaran gizo to jama'a gade isa bellaja cikin bayanin kalubalen da ya fuskanta a cikin wannan sana'a ta wasan kwaikwayo inda yake cewa a wannan zamanin da muke wannan drama kalubalen da muke fuskanta saboda a wannan zamanin idan an ganka kana wasan drama ganin ka ake kamar wani mutum wanda ma baya da addini saboda a wannan zamanin banda 'yan bariki da 'yan karuwai da sauran wasu mutane ba wanda ake kira mutane da zo su drama a wannan zamanin sai mutumin da ya haɗiye fushinsa da ma'amilarsa ya yadda zai wannan diramar dan a wannan an ɗauki ɗan dirama kamar wani mutum ne wanda yake ba ma mai addini ba wannan shi ne ɗan ƙalubalen da na fuskanta wanda wani mutane za su so su yi ma'amila da kai masu kallon diramar wasu kuma suna kallon ce kai kama kaiwa ne a ce kana wasan kwaikwayo ka rasa abin da za ka yi sai wasan kwaikwayon wasan kwaikwayon me duk irin wa'annan maganganu suna faruwa gare mu a wannan fa zamanin wanda za ka je ka ce kana son yar mutum a ce a zo a yi drama da ita babu wani mutum da zai baka yarsa ya ce bari in baka yata ko yar uwata a ce ku je ku wasan kwaikwayo saboda an ɗauka wannan zamanin wanda suke yin fim ɗin yan bariki ne kurin sai karuwai kin ji dalilin da yasa irin wa'annan abubuwa mun fuskance shi daban daban daban daban daban kuma duk abin da za ka yi ka yadda akwai abin da ake ce masa eh, hatsarinsa akwai hatsarinsa akwai alherinsa to alhamdulillahi da aka fahimci diramar ta zama sana'a sai ta zama muna alheri to a cikin duka waɗannan ƙalubalen da ka fuskanta watakila akwai wanda ba za ka taɓa manta da shi ba ko na ban dariya ko na ban mamaki da mai sauraro zai so ya ji a hakika wata rana na taɓa tafiya bagauda 1982 lokacin da muke tafiya da rama bagauda mu kwana biyu uku aka bani ɗaki wanda zan sauka a bagaudan to ɗakin sai ni kwanta a cikin ɗakin ga kuma ba fitila a ɗakin an ɗauke wuta sai ni ɗauki matashi na kwanta a kan gado sai ni rika jin motsi a cikin filo ɗin da nake kwance da shi cikin filon da nake ta da kai da shi sai ni rika jin motsi ina tattara sai ni ji wani abu haka wani abu mara daɗin tabawa a duhun na ɗauko tocilar a ina tocilar a hannuna na ɗauko tocilar ɗin nan na je waje na zazzage matashin nan ina zazzage matashin nan sai mu ci je faɗo da ya faɗo shi a tsorace ni a tsorace ya zo da ke kafata ni ma ni da ke ni tsalle da tocilan ɗin da filon gaba ɗaya na watsar da su wannan yana daga cikin abin da ba iya mantawa da shi ba wanda yake na ban mamaki a ce ka kama ɗaki ko an kama maka ɗaki saboda ba a yawan zuwa ɗakuna a wannan zamanin har maciji ya shiga har ya shiga cikin filo ya zo ya kwanta a cikin wannan filon a wannan zamanin babu wani abin da muke illa iyaka wannan drama da wannan sana'a da muke yi wallahi wannan abun yana ɗaya daga cikin abin da ba zan iya mantawa da shi ba yana ɗaya daga cikin dalilin da sa aka samu suna ma isa ja mai jan maciji saboda kwanciya da maciji da ne ake ce mai isa mai daja mai jan maciji ake kira da isa bellaja to madalla yi fina-finai da dama Ka yi da maza da mata yara da ƙanana to a cikin duka waɗannan jaruman watakila akwai waɗanda ka fi so ka ga an haɗa ka wasa da su akwai kuma waɗanda za ka ga kai ba so kake ana haɗa ka da su ba me za ka ce a kai hakikanin gaskiya duk mutumin da yake sana'a akwai wanda yake son ya sana'a da shi don saboda ya fahimce shi idan ya jefa masa magana zai bashi amsa take to na fi son ne a haɗa da mutumin da ya daɗe ya gogo akan harkar diramar wanda yake ba za a riƙe mana saurin kat kat kat kat ba saboda tana iyawa kai ka ɗauko shi kuma ya rikirkice ko ya ɓata saboda akwai wani abun da shi ɗan dirama ake da shi ƙwaya ɗaya ka riƙe direct daila ɗin da aka karanta maka ya zamanto ka riƙe shi mu al'adar mu ta drama za a yi baka script ka karanta script bayan ka karanta script lokacin da za a yi rolling ɗin kyamara shi da shi director zai zai sake karanta maka ka abin da zaka ce ga abin da zaka ce to a wannan lokacin ka yadda abin ya shiga ka kamar karatu to shi kuma dan uwan dan uwan dalib dinka shi baya ɗauka to irin wannan sai ga kai da ka taso kana ta kana yi shi kuma baya kai baya kaiwa yanda kake so sai ga kullum ana cut habawa ne kat habawa sai kai ka gaji har ka manta ma da abin da aka ce ake koya maka din to irin wannan ne kurin bana sai a hada da shi ba wai zaman a ce dole sai wani da wani ba saboda shi drama wani abu ne kamar rayuwar gari ana hada ka da wannan ana haɗa da wannan idan ka ce sai wani to sai wani an kira sannan kai dramar drama ka yadda idan ka ɗauke ta sana'a ka ɗauke ta duk lokacin da aka ce wani ga abin da za ka yi ka yi shi kurum ko da wa aka haɗa ka da shi ko da waye ba mafiya yawa wanda ake haɗa ka da su ma baƙi ne baka san su ba a haɗa ka da su illa iyaka lokacin da za ku za ka wannan dala ɗin ka yadda kamar kun shekara ɗari da mutum amma bani da wani mutum da zan ce sai wani da wani illa iyaka wanda zai rike dalar shine abokin aiki na to jarumai da dama zaka ji suna cewa ni ne ubangidan wane ni na kawo wane yaran ma wasu zaka suna cewa wane ne ya kawo ni ko kai ma kana da irin waɗannan yaran da ka kai ne sanadiyan shigowansu wannan masana'anta to hajiya babu yanda za a kai sana'a ka shekarar shekaru kana yin sana'a kai baka taimaki wani ba ko ka ba kawo wani ba ni kaina a harkar industry jawo ne aka yi a cikin Um, lokacin da aka buɗe ctb akwai wani tsohon akta ana ce masa Mansur Kwalli shi ya jawo ni cikin harkar ya kani ctb CTV ya ce gahi nan mu rika drama muka fada dramar a zaman duniya daga buɗe CTV 1982 muka fara wannan abubuwa saboda haka a NTA Kano akwai wani wanda ya jawo ni shi ma yana daga cikin wanda suka jawo ni a Kaduna ma da nake ce miki na akwai wanda zai jawo ka saboda haka duk wani wanda yake cikin harkar sai yana taimaka wannan wani taimaka wannan to ya maganar taimakon juna a tsakaninku al'adar mu ta drama wallahi muna taimakon junanmu ta sirri ta wani abubuwa ta yan uwantaka don ina san ba mu da yan uwa inda irin harkar fim yana da halaku don da kaga wanda yake harkar fim kuna kai ma kana harkar fim da ganin sa kaga dan uwanka zaka ji daɗin hira zaka sake lokacin da muke tafiya da lamar talabijin mu taho gauda idan kika same mu ke ka ce uwa ɗaya uba ɗaya muke in kin suna ado da zuban kunshi idajiya suke da baki da ja isa bin wanda za ya ban kyautar goro dan bari ko baraka ka ja isa ben daraja ta ja ni kadar sashe a gabar da ba mai nuna ja isa ben na tuna ina karamin yaro a inkiya nake da aminu ja isa ben yanzu rayuwa ta yi min jima rodo rodo babu dugu na ja isa ben jan kano masoyin ala ne da tije isa ja, isa bellaja mai so ka isa dan bello tanadi da za a kira shi ja isa ja. na dade ina fatan wakar da tumakina yar nan da ja isa bellaja To madalla mi sauraro da fatan ka ji daɗin kasancewa da mu kuma kamar da ka ji a gabatarwa a yau muna tare ne da Umar Yahaya Malumfashi da aka fi sani da kafi gwamna a cikin shirin kwana casa'in, wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da kalubalen da ya fuskanta cikin wannan sana'a ta wasan kwaikwayo ganin irin daɗi wanda ya a wannan masana'an. ga kuma abin da yake cewa. To kamar yadda uh, ah, kika yi min wannan tambaya hajiya hawa dama ita rayuwa haka take duk abin da mutum ke yi wata rana zai ga abin daɗi ko kuma abin da zai murna da shi wani kuma abin sai ka ga saɓanin haka to gaskiya ne ai kalubale <laughs> ajiya hawa a wannan harka dama haka al'amurra suke ah, amma da yake harka ce ta neman arziki ni ba na ɗauka shi wani ƙalubale tun da gaskiya ni ban taɓa zuwa wani wuri a rayuwata aka wulakanta ni ko aka yi mani wulakanci na ji da na sani ma ni da ban zo wannan wurin ba gaskiya in na faɗi haka to na yi ƙarya ban taɓa samun kaina a irin wannan ba sai dai shi yanayin aikin akwai ayyuka da dama wanda sai dai na yi haƙuri an ida su da ni saboda matsalolin da ke cikinsu da dama wasu za ka ga kaje aikin an sa maka rana cewa abinda za ka yi aiki bai fi kwana ɗaya ko biyu ba an sallame ka sai ka zo ka share kwana biyar ba a gama da kai ba ma kuma ka yi magana a ce kai ba ka da haƙuri ko wani abu makamancin irin wannan wani kuma za ka je aikin ma kai za ka fidda kuɗi ka je ka sai abinci ka ci ko ka aika a sau maka abinci ka ci to da akwai irin waɗannan dama rayuwa ita haka take so ni ban mai da wannan abin wani abu na ɓaci rai mai tsawo ko mai yawa ba a tattare da wannan harkar. To wataƙila kai ma akwai um, ƙalubalen da ba za ka taɓa manta da shi ba da ya fi duk wani ƙalubalen da kake fuskanta girma. kenan sai dai hakika na ga abubuwa a lokacin da ina shutin fim wasu ma ni tsoro suka bani. gaskiya don akwai wani fim wanda na taɓa yi a nan kano wannan fim ba zan taba mantawa da shi ba sunan fim din ne na manta da shi amma daraktan fim din ban manta da shi ba aminu sharif ko da shi yanzu ya ba harkar uh, malami ne a uh, fce kano uh, dr aminu sharif to shi ya daraktan wannan fim wallahi ni alkali na fito aka zo na yanke wani hukunci wai wani yaro tilo yake da 'yan daba suna ta rashin mutunci yasa aka zo aka sace 'yata fim din nan ya fi shekara ashirin da muka yi shi to da ya tashi wai ni sai aka samo man mota aka je aka samo 'yan sumogal masu ɗaukar taba din nan to aka zo aka ce ɗaya zai tuka ni a mota mu je cikin daji in karɓo 'yata to irin gudun da aka yi da ni a kan kwalta na gani wallahi tallahi sai da na kusa suma saboda irin haɗarin da na gani tsirararsa irin yadda ake wasa da rayuwata a cikin mota saboda fim na ce to ubangiji ka ga halin da nake ciki allah karka kama ni da wannan laifin domin ni na mutu a wannan to ni me zan cewa allah kawai ni na tun na yi masa magana na ba shi haƙuri direban nan yaƙi wallahi yadda ya rika kaɗa motar nan hajiya hawa ni kaina hanjin ciki na sai da kaman kayan ciki na za su fito waje na zauna bayan an tsaya ni shi kawai nake jiki na na rawa saboda tashin hankalin da na gani wannan shine babban kalubale da na gani wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba to banda wannan kuma sai wanda muka na yi wannan shi kamar ɗazu-ɗazu zan ce wannan kwana casa'in dinnan da muke da nake fitowa a kafi gwamna akwai wani rami wanda na je na wani rami da na je inda na tsare su har ita rabi ta tsorata ta, ta mutu ma a wurin na sa a jefa ta cikin wannan rami wallahi wannan shutin din da muka yi shi dajin allah ta'ala ne kurum kuma ramin nan irin ramin nan ne da ake ɗibar ƙasa shekaru da yawa ma an daina amfani da shi karfe uku na dare muna wurin nan ba mu baro wurin nan ba sai da ana kiran sallah a salatu cikin dajin allah ta'ala ba gida gaba ba gida baya gashi daji gashi dare to dare eh, eh, akwai shi daban tsoro to ita rayuwa irin wannan dai ga sunan abubuwa kenan irin waɗannan da ba zan iya mantawa da su ba to kamar yadda yake a al'adance zaka ji wannan ya ce wani ne kawo ni a wani ne ubangidana ko kuma ka ji shi ma yana cewa ni na kawo wani ko ni na kawance watakila kai ma akwai yaran da ka kawo kuma kamar yadda kika tambaya cewa wa da wane ne na kawo a cikin wannan sabga wallahi ni ba ma zan iya tuna waɗansu ba gaskiyar magana kuma idan na ce da wane da wane da wance don sai ga kaman na yi gori ne ga abin sai dai in faɗi ɗaya wanda duk inda ita aka yi mata intabiyu a kowace kafa ce takan yi alfahari in an tambaye ta ya aka yi ta samu kanta a wannan harka takan ce gaskiya wuri na ta zo ni na kawo ta industry kuma ni na saka ta a wannan harka kuma ta fara har allah ya ɗaukaka ta aka santa a duniya ita ce fati muhammad wannan fati muhammad din nan da kike gani gaskiya wuri na ta zo ta ce tana son ta shiga cikin wannan harka muna wasan kwaikwayo irin na daɓe din nan a lokacin a wata unguwa da ake kira badawa nan cikin kano wata ƙungiya da ake kira kainuwa dalha musa dakata shine wanda yake ciyaman yake jagoranta ta so suna kira na nakan zo in shirya musu wasa a matsayina na darakta kuma in gyaggyara musu abubuwa to a wannan ne gaskiya abubuwa suka zama abin da suka zama a haka to wannan shine ba zan manta da wannan ba yarinya nan ta zo ta same ni ta ce tana gani na a fina-finai da Allah ita ma tana so zan sa na ce to mu je ina ne gidanku ta nuna min na to mu je ki mun sallama da babanki ta je ta kira min wani ya fito kai ne mahaifin wannan ya ce e shi ne na ce to maimaita maganan da kika gaya min a gabansa ita fati muhammed din fati muhammed din nan fa ta ce ta zo ta same ni ta ce tana so ita ma za ta rika yin fim na ce to ka ji da kun nan kai ce e to mu ne a wancan gidan muke yin wasannin kwaikwayo haka sai ce eh, yana ganin mu haka dai bai san me na ce to kaji kaji ka yadda ya ce ya yadda na ce to shikenan alhamdulillah to akwai kuma wani matashi da ake kira lilo a nan kano yana ma daga cikin sa na gwamna a yanzu ana ce masa ali to da yana aiki da history and culture bureau ta nan kano ban sani ba ma ni kam ko har yanzu ma yana wajen gaskiya to akwai tun muna irin wannan wasannin koyo din da ni na sa masa wannan sunan lilo to yanzu in ma ka ce ali in baka ce lilo ba ba za a gane ma wa kake nufi ba to wannan gaskiya su ne dai abin da zan iya faɗi kenan ina godiya da wannan tattaunawa da muka yi da gidan rediyon faransa na gode to jama'a kamar da ku gabatarwa a nollywood ta kudancin najeriya wasu manyan mawaka guda biyu da ke kan gaba wajen tashi yanzu haka sun yi sa'in sa a tsakaninsu har ma an ɗauki bidiyon lokacin da suke wannan cece kuce aka kuma jefa shi yanar gizo abinda ya haifar da wasu gidajen jaridu suka nemi jin karin bayani game da wannan cece kuce ga kuma abinda ɗaya daga cikinsu wato sheyi shan ke cewa i woke up i prayed meditated i went to the day i went to the salon and i saw tiwa Ina tashi da safe na yi addu'a na wuce gun motsa jiki. Daga nan na wuce shagon gyaran gashi ina shiga na hango tiwa savage. Na samu wuri na zauna amma sai na lura mutanen da ke gunna min kallon kallo alamar da magana a bakinsu. Don kauda tunanin jama'a sai na miƙe na ji muka gaisa cikin fara'a. Na koma na zauna bayan kamar minti ashirin sai gata ta zo inda nake. Ta ce, Sheyi daga yau har ƙarshen gurɓataccen rayuwarki kar ki ƙara gaishe ni abin ya bani matuƙar mamaki amma sai na ce mata babu damuwa naji amma duk da haka sai ta ci gaba da ɗaga murya tana cewa ke da wannan banzar victoria amani kun yi waka a kaina kun zaci ban sani ba duk abubuwan da kuka yi min ban manta ba a take na gane tana maganar wakar da muka yi a shekarar 2017 challenge ne amma kuma mun sha haduwa mu gaisa bayan wakar mun ma taba shiga jirgi tare to dan me za ta rika irin wannan zance ko dai akwai abin da ke damunta ne ta ci gaba da cewa kalli fatar jikina kalli naki ina da arziki bana nema a gun kowa na san ba muku komai ba ke da victoria amani abin da ya fi ɗaga min hankali da ta ce idan ta yi mana wani laifi allah ya ɗauki rayuwar ɗan da ta haifa wannan abin ya tsoratar da ni kuma a take na gano ba zancen waka ne ke ba ta haushi ba watakila akwai matsalar da ke damunta idan aka yi la'akari da raɗe raɗen da ake yi a kan saurayinta abin da ya matukar bani mamaki duk da dai duk zagin da ta yi min ina ramawa ta hanyar mayar mata da abin da ta gaya min when she said to me yi oni bimo ọlọ́run wo ni fún ẹ lọ́mọ because you have a bad spirit o dẹ̀ ni bímọ mo mọ̀ o n wọ́n and she said it in Yoruba. amma kuma sai na ji zafin lokacin da ta zage ni da yarbanci ta ce ai kina neman haihuwa to kuwa ba za ki taɓa haihuwa ba kuma ban daɗe da yin bari ba zagin ya taɓa ni amma sai na yi tunanin addu'o'in da na yi da azumi Allah ya amsa min tunda ina ta samun ci gaba a cikin ci gaban har da samun aikin gabatarwa a talabijin mai taken Nigerian Idol. Tuma jama'a da fatan ku ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na dandalin fasahar fina-finai. kuma a madadin sashen hausa na radio france international ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.